dama maza a polygamous in cheating maza kam a polygamous in cheating saboda ba na san mata akwai wanda ba sa iya din kansu amma maza nasu yana da worst mace cikin mintuna kaɗan mace za ta iya seducing namiji kuma ta sa shi ya yi abin da bai taɓa tunanin zai yi ba ba wai ina goyon bayan ku bane fa ku yi tunanin za ku je ku yi iskancin ku yadda ku ga dama no that's not what I mean da maza kan cheat. Maza kan cheat because maza da ma ku ba maza ci. Mace wanda ce tana son wannan ba za ta yi ba da kowa ba. Mace za ta iya. Mace wanda ce tana son wannan ko duka mutuwa za a mata. Idan har tana son shi tana son shi. Amma ne mutu yana kan ba da in banza ka je kawai an riga an jiwo. Saboda aka dariya. gyara ko We gotta, we gotta, we gotta, we gotta, we got